mu yanzu a shekara arba'in wani bai san yana taka ba gaba daya iya nan yana sharholiya inda ma aka sa gaba shi bai sani ba duk inda ake harkar Allah baya wurin harkan ci gaba baya wurin shi dai gaba su a kacaniyar duniya baya magana da wane saboda shi wannan yana Barcelona wannan na Real Madrid suna gaba baya magana da wane saboda me saboda an ci tim ɗinsu ya masa dariya baya magana da wane duk akan kacaniya fa da bankaura sai a zauna ya ba a magana da juna wani baya magana saboda mai saboda ya zagi stadinsa a kwallo shi messi yake ji da shi shi kuma wanda ya zagi messi to yanzu shekaran su biyu ba sa magana waye ce zagi messi amma a daidai lokacin da aka zagi messi an zagi ba masa da babansa bai dame shi ba ai shi yasa wasu lokuta akwai kacaniya wallahi shine mu waye gari ba mu san ciwon kanmu ba ba ka jin takaici wani lokaci sai ka ji ana kwallon kafa balarabe yana commentary sai ka ji takaici kalmomin da ka sani na addini sai ka ji mutum na faɗa su wallah akwai ran na kunna tv a ɗaya daga cikin ƙasashen laraba sai ji ana kwallon ce salamun lahi ala messi salamun lahi ala messi salamun lahi <laughs> yadda ka ji nake yadda ka san mai hudubar juma'a fa salamun lahi ala mesi, salamun lahi ala mesi, salamun da ce inna lillahi Allah wadda na kai lalace da haka manzo Allah ya ce duk wanda yake faranta masa rai a shimfiɗa masa arzikinsa a albarkaci zuriyarsa da kuma life span ɗinsa kwadakinsa a duniya falyasil rahimahu to ya sadar da zumunta ya sadar da me zumunta haka manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya faɗa wannan hadisi iya bukhari hadisi na 5985 insha Allah wa na aisha radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala laha wannan hadisi daga nana aisha Allah ya kara mata da lalle manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi ya ce mata hadithin Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya inganta shi a cikin sahiha hadisi na 519 cewa innahu lalle shi man utiya hadduhu min rifq dukkan wani wanda aka bashi rabo na tausasawa na tausayi da politeness faqad utiya hadduhu min khairi dunya wal akhirah to tabbas an ba shi rabon duniya da lahira dukkan mutumin da Allah ya shi zama mai taushin hali mai tausayi ba mutum ne mai bushashiyar zuciya ba in dai aka baka taushi da tausasawa da tausayi da jinƙai to Allah ya baka dukkan alkhairin duniya da lahira shi yasa bushewan zuciya bala'i ne wani bushewan zuciyar har akan 'ya'ya take faruwa wani zai iya cutar da yayan saboda bushewan zuciya ya da kiɗansa sai jini ya fita a jikinsa wani zai iya cutar da iyalinsa sai ya karya ta wani fa yana driving pleasure yana jin daɗi idan ya ga iyalansa a cikin kunci daɗi yake ji shi saboda akwai wanda muguntarsu ta ketara kan kuwa har kan iyalai ta fada to dole mu zo masu tausasawa tausasawa ga 'ya'yanmu tausasawa ga matanmu tausasawa ga yaranmu tausasawa ga abokanan zaman mu ka zama mutum mai taushi idan Allah maka baiwa da taushi da tausayi da jinkai annabi ya ce to an baka rabbanka na dukkan alherin duniya da lahira ma'ana shine a duniyan nan za ka yi nasara kuma a lahira insha Allah kai dan aljanna ne